والله اعلم باعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا Allah ya fi ku sanin maƙiyanku ya ku muminai, don haka ya ba ku labarinsu, ya bayyana muku adawarsu. Allah ya isa majibincin lamari, yana kare ku daga tsananinsu, Allah ya isa da yake kare ku daga makircinsu da cutarwarsu, yana taimakon ku a kansu.